'yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba kan kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. A tsarin demokaradiyya dama ai ana son a ji ra'ayin mutane a gudanar da gwamnati. a kokari lalle lalle a danne batu ra'ayi na siyasa daga cikin su waɗansu ingantattu ne ne musu kyakkyawan zato amma matsalar daidai daga cikin wa'anda aka naɗa ɗin akwai masu lam'a. Yau shirin na tafa ne da ra'ayoyi da martanin masana da sauran masu ruwa da tsaki biyo bayan kafa majalisar shura wadda ta kunshi dattawa da za su rinka baiwa gwamnatin Kano shawarwari a kan shugabanci da haƙoƙin jama'ar jihar. A da ka ce mu. Yau ga wasu nan su ce nukura don mun san ce mun nasara wasu ma a ciki nasu sun fara haɗa gulu matsakani kan akara Madalla. Masu rare a makon jiya ne gwamnatin Kano a arewa maso yammacin Najeriya ta sanar da kafa wani kwamitin dattawa na jihar da ta yi wa lakabi da majalisar shura. Wannan majalisa ta kunshi malaman addinin Islama da 'yan kasuwa da 'yan boko da suka yi fice a fannoni daban-daban na rayuwar bil'adama da masu gwagwarmayar shugabanci na gari da sauran muhimman mutane a cikin al'umma. Babban aikin wannan majalisa shine baiwa gwamnati shawarwarin da suka dace akan lamuran ci gaban rayuwar al'ummar Kano ta kowanne bangare na rayuwa da nufin samar da kyakkyawar alkibla da sahihiyar makoma ga jihar Kano da al'ummar cikinta su fiye da miliyan ashirin. Farfesa Kamilu Sani Fage shehun malami da ke koyar da kimiyyar siyasa, diplomasiya da dabarun shugabanci na gari a jami'ar Bayar Kano ya yi tsokaci akan wannan yunkuri na kafa jefa majalisar shura a jihar Kano. Alal hakika a nan Kano tuntuni dama akwai abin da ake kira stakeholders ah, a Kano wanda gwamnoni da yawa a kano dinnan a lokacin demokaradiyya musamman daga lokacin malam shekarau zuwa lokacin kwankwaso da kuma gwanduje akwai wannan stakeholders abu wanda lokaci-lokaci gwamna yake zauna da su ya saurari shawarwarinsu kuma a zartar da abin da ya dace kuma a tsarin demokaradiyya dama ai ana son a ji ra'ayin mutane a gudanar da gwamnati kuma saboda irin kima da martabar wa'annan mutanen za su sha bamban da irin wanda 'yan siyasa suke nada masu ba da shawara ko mataimaka na musamman wa'annan masu sha ba da shawara da mataimaka na musamman yawancinsu za ka kamar wani wundan labule ne kawai ana yin su ne don cike gurbi ko ko don a biya mutane wata gudunmawa da suka da haka gaskiya wannan abu gaskiya yana da muhimmanci muddin dai gwamnan da gwamnatin za su ringa sauraren shawarwarin irin wa'annan mutane. To da yake farfesa ya ce wannan ba shi ne karan farko ba na kafa wannan majalisa a jihar Kano, Najeriya. Amma dai a iya cewa shi ne karo na fari da majalisar ta ƙunshi wakilai daga ƙungiyoyin fararen hula masu gwagwarmayar shugabanci na gari. a don haka wannan fili ya ji ta bakin comrade Abdullak alkali daraktan kungiyar ocean mai rajin wayar da kan jama'a wajen tabbatar da shugabanci na gari a tsakanin al'umma duk da dai ina ganin yawan membership din din kamar sun yawa mutum arba'in da wani abu wanda zai kawo ɗan wajen cimma yarjejeniya a game da shawarar da za su iya bawa jiha don duk lokacin da ka tara jama'a su kai yawa akan samu tsaiko wajen yanke me ya kamata a yi abu na biyu da kuma na kula da shi shine duk da an yi ƙoƙari wajen zaɓo mutane waɗanda ba su da alaƙa da siyasa kuma dattijai ne masu kima da daraja a jihar kano Ah, wannan ya yi daidai ah, illa dai kawai ah, a yi kokari tun da akwai wa'anda su kuma daga bangarorin siyasa suke a yi kokari lallai lallai a danne batu ra'ayi na siyasa kuma babbar shawara ga gwamnati na da kyau ita gwamnati idan su wannan kwamiti na shura sun ba da shawara ya kasance guje ma siyasa a kalli abin game da ci gaban jihar kano ya kasance wannan shine duk wata aƙida da za ta jagoranci yaya gwamnati za ta kalli wannan al'amura kuma a yawan lokaci a ringa fidda bayanai ga abubuwan da su kwamiti na shura suka yi ga shawarar da suka bayar ga kuma yadda gwamnati take gudanar da wannan shawarwari wannan zai kara wa jama'a karfin gwiwa su tabbatar cewa wannan kwamiti yana aiki kuma an samu wata madafa da za a iya ringa kai koke na jihar kano kuma manyan mutane adalai akilai na jihar kano su ba da shawarar da za ta yi tasiri wajen yadda gwamnati za ta fuskanci wannan abubuwa sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumbuke tushen lalaci roko da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai kaga an more. Suma dai al'ummar da ake yi wa jagoranci sun bayyana irin tasu fahimtar da kuma zaton su ga wannan majalisa ta shura da gwamnan Kano ya kafa. Aminu El George, ku cikin gari taron local government Kano State. Wani sa'in kuma zaka ga ana ba da shawarwarin ba a cika kuma ɗauka ba. To shi yasa ba za ka yi gargawai yabo ba. Duk da sai dai ka ƙara ƙwarin gwiwa da hop mutanen da ka gani a cikin kwamitin. wannan wannan kwamitin ina ganin in suka haɗu suka ba da shawarwari in sha Allah za a kai gagaci sannan kira na da bangaren gwamnati su duba su ga irin kamar yanayin da ake ciki na hali da al'umma suke ciki a jihar kano shi wannan kwamitin in ya tsaya ya yi duba ya ba da shawarwari a yi kokarin ɗauka ana tare da ado adar injiniya gaskiyar magana a fahimta ta wasu mutanen waɗansu ingantattu ne ne musu kyakkyawan zato amma matsalar ya daga cikin wa'anda aka naɗa ɗin akwai masu lam'a wannan shine matsalar kwamitin kawai an gauraya shi da mutanen da waɗansu ba su da garanti idan wa'anda suke ake kyakkyawan zaton suka rinjiyayi wanda suke da lam'a ɗin watakila za a samu ci gaba a kwamitin le musu fata irin na alheri domin har kullum kamar yadda nake gaya maka ya kamata ka mutum kyakkyawan zato amma daga ya zo da wata matsala to sai ka karanta mana sa wannan shine kuma abin da ke damun mu dama masu mulki gaba ɗaya su kuskure ba za a faɗa ba. Masu ware ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim kuri daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Duka da an so ya inganta ƙasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta